وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da dindina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta a bauta masa muna masa godiya yau ma Allah madaukakin sarki ya bamu dama za mu dora akan tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi yau wuni na goma sha shida a cikin watan zulƙada 26 a cikin watan zulƙada 26 ko 26 a cikin watan zulƙada hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1446 yayi daidai da 24 25 ne eh to haka ne kenan yau 25 ne ga watan boko na to zai zama kenan zai zama 27 ga watan zulqada hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1446 yayi komai daidai da 25 ga watan da 2025 a kirgin miladiya muna roƙon Allah madaukake suke datar da mu faɗin daidai ba mu ikon aiki da daidai muna nan a cikin suran nan mai albarka suratul isra ko suratu bani isra'ila yau za mu tashi aya ta tamanin daidai a cikin wannan sura muna roƙon Allah ya mu da albarkar da ke cikin wannan sura ya kuma datar da mu da faɗan daidai da faskarantawa daidai da fassarawa daidai kuma Allah madaukakin sarki ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta na daidai din na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله سبحانه وتعالى ينشيوا وقل كفدا يا كما يكن الله ربي يا أبنجينا أدخلني كشغدني مدخل صدق شغروا مغسكشي wa akhrijni ka fitar da ni mukhraj sirkin fitarwa magaskaci waj'alni min ladunka sultanan kuma ka sanya mini wani karfi daga gare ka nasiran wanda zai zama mai taimako na ko kul Allah madaukake yace ka ce ja alhaƙu haqqu gaskiya ta zo wa zahaqa al-batil ƙarya ta bushe innal batila haƙiƙa ita dama ƙarya kana zahukan ta kasance mai gushewa ne waɗannan ayoyi guda biyu Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ne yana umartanta da fada ya ce Allah ya shigar da shi shigarwa wato ta gaskiya wato shigarwar da Allah madaukake ya da ita kuma ya roki Allah madaukakin sarki ya fitar da shi fitarwar da Allah madaukakin sarki ya yarda da ita kuma ya roki Allah madaukakin sarki ya bashi sunban wato wani a karfi da zai zama mai taimakon sa wajen isar da sakon Allah ta tabaraka ta'ala anan malamai sun tattauna akan me ake nufi da umartan annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi ya ce Allah madaukakin sarki ya shigar da shi shigarwa yardaddiya wato shigarwar da Allah madaukake da ita kuma ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya fitar da shi fitar wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi da ita a wasu daga cikin malamai a duk da maganganun da malamai suke akan wannan yana da yawa Alimamu Ibn al-Jawzi a cikin littafin Zadul Masir ya kai to maganganun malamai goma sha ɗaya mabambanta akan me ake nufi da qurrabi adkhilni mudkhala sirgin wa akhrijni mukhraja sirgin me ake nufi da su to amma daga ciki zamu dauki waɗanda wato siyaki yake goyon bayan su daga cikin waɗannan maganganu saboda suna da yawa magana ta farko malaman da suka ce abinda ake nufi da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ce ce Allah ya shigar da shi shigar wanda ya yadda da ita kuma ya fitar da shi fitar wanda ya yadda da ita ana nufin ya roki Allah madaukakin sarki ya shigar da shi Madina kuma shigarwar da Allah madaukakin yadda da ita ya fitar da shi daga garin makka garin da wato garin makka kuma irin fitarwar da Allah madaukake yake so wannan ma'ana ce ɗaya daga cikin ma'anonin da malamai suka faɗa akan fita da shigar da aka roki aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya roki ubangiji wannan magana tana da wato siyaki yana tare da ita kasancewan malaman da suka faɗi wannan suka ce saboda in ka duba jerin maganar da ake yi ai ba a yi nisa ba ba a daɗe ba da Allah madaukakin sarki ya nuna irin yadda kafiran makka suke ta ƙoƙarin sai sun fitar da annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك وإذا لا يلبثون خلفك أو تقرأ إلا قليلا sun yi kusa suna ta yunkuri su fitar da annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka to shi yasa waɗannan malaman sai suka ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuwa idan ya fita a makka madina zai je shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce masa suna ta kokarin su fitar da kai su fitar da kai su fitar da kai to ubangiji ta'ala ya umarce ka da ka fita daga garin Makka ka tafi madina kuma ka roki Allah madaukakin sarki ya shigar da kai shigar wanda yake so kuma ya fitar da kai daga makka fitar wanda yake so kaga wannan zaka ce wato ba a da yin maganar fitar annabi sallallahu alaihi wasallama ko garin fitar da shi da ake daga garin makka ba da haka su yaki yana goyon bayan wannan maganar magana ta biyu waɗanda suka ce fitarwa da shigar wanda ake magana a nan ana nufin shiga cikin kabari da kuma fita daga cikinsa lokacin tashar ba suka ce wannan siyaki yana tare da wannan magana saboda yanzu yanzu nan muka wuce faɗin Allah madaukakin sarki wa minan laili فتهجد به نافلة لك عاصى أن يبعثك ربك مقام محمودا البعض شيني تاشم متاني لذائي لنا القيامة Allah malaukake sarki ce asa an yaba afaka rabbuka ubangi ta'ala zai tashe ka rana alkiyama a matsayi wanda yake matsayi na na yabo to anan sai suka ce kasancewa yanzu yanzu na aka maganar tashin alkiyama to abinda ake nufi da shiga anan da fita ana nufin shiga cikin kabari da kuma fita daga cikin kabari daga suka ce siyaki yana tare da wannan maganar wanda ita ce magana ta biyu wanda ita ba ka iya cewa siyakin magana yana tare da ita akwai waɗanda a suka ce fitar annabi sallallahu alaihi wasallama tabbas shi ake nufi fita daga makka amma shigar kuma ba madina ake nufi ba suka ce abinda ake magana nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya shigar da shi garin makka yardaddiyar shiga sannan ya fitar da shi yardaddiyar fita wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita wato daga garin madina ya shiga garin makka fitar daga madina shigar daga makka lokacin da ke na annabi sallallahu alaihi wasallam zai fi wato ya roki Allah ya fitar da shi daga Madina ya je yayi fatahu Makka ya ci garin Makka da yaki shine fitar da ake nufi da kuma shigar wato wannan sun akkasa na farko suka ce fita daga Makka shiga Madina waɗannan kuma suka ce fita daga Madina shiga Makka to su wannan su yaƙi ka iya cewa yana goyon bayan su tun da dai sun yi maganar shigan makka ne kuma yanzu yanzu na ake maganar kokarin fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam da ake yi daga garin makka wato duk da cewa an fitar da annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma an yi kokarin fitar da shi sai Allah madaukake umarce shi da ya fita to Allah yana gaya masa duk da cewa yanzu an fitar da kai ba amma zaka dawo ka shiga garin ka roki Allah madaukakin sarki kai dai in ya tashi shigar da kai ya shigar da kai shigar da ya daidaita kuma kaga Allah madaukakin madaukakin sarki ya shigar da annabi sallallahu alaihi wa sallama shigarwa wanda take daddiya to haka waɗannan maganganun guda uku suna daga cikin maganganun suka fi kusa da da siyaki shi yasa nace za mu dan tsakuro kaɗan daga cikin maganganun malamai al imamu ibnu jarir tabari rahimahullah da ya tattara maganganun da aka yi da ma wasu maganganun da abin nan shi abin nan ibn jauzi ya fada ya tattara maganganu masu yawan gaske sai ya dunkule su ce a dunkule sakon da yake isa cikin wannan ayar Allah madaukaki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama duk inda ya roki Allah duk inda Allah zai shigar da shi to ya shigar da shi wurin da ya yarda da shi in kuma Allah zai fitar da shi to ya fitar da shi fitar wanda ya yarda sai ya zama kenan dukkan maganganun da malamai suka faɗa guda goma sha ɗayan nan da ibn al-jawzi ya kawo da ma wanda ba su ba duk sun shiga cikin faɗin Allah madaukaki wa qur rabbi adkhilni mudkhala sirkin wa akhrijni mukhrij sirkin domin cikin maganganun malamai a waɗanda su ma'ana ma suka duba wato abin da za a shiga din ba abu ne hissi ba ba abu ne da ake ganin sa ba kaman gari da kake ganin sa ba abu ne na ma'ana wasu sun ce Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah ya roke shi in zai shigar da shi ya shigar da shi shigar wanda ya yadda da ita wato ya shigar da shi wurin umarce umarcensa haka nan kuma ya fitar da shi cikin abin da baya so wato Allah ya shigar da shi cikin abin da yake so na da'a ya kuma fitar da shi cikin abin da baya so na sabon Allah tabaraka ta'ala to irin waɗannan mangan ilmu jarir ya duba sai yake cewa fa tunda Allah madaukakin sarki bai faɗa ba bai ce ina ne aka ce annabi ya roka a shigar da shi din ba ina ne annabi zai roka a fitar da shi ba to yana nufin duk wata shiga da fita wato manzon Allah ya roki Allah madaukakin sarki duk shigarsa da fitarsa ya zama cikin yadda Allah madaukakin sarki ne shine ma'anan wa qurrabi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja shirkin ja'alni min ladunka subhanan nasira shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce wannan tana daga cikin addu'ar da ya kamata bawa ya rinka yi duk abin da ya sa a gaba zai yi yana neman taimakon Allah to ya rinka karanta wannan yanayi rabbi adkhilni mudkhal sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira in kana so ka samu addu'a wadda ta zama gamammiya duk abin da ka sa a gaba ka rika roƙon Allah madaukakin sarki ya shigar da kai hanyar da zaka ci ba ba hanyar da zaka faɗi ba duk wurin da matsala ne Allah madaukake fitar da kai in ka shiga cikin matan wata matsala to kana roƙon Allah madaukake fitar da kai zuciya sai zama duk abin da yake na zahiri da abin da yake na baɗi batini in kana addu'a da wannan to ka roƙi Allah rabbi adkhilni da sirkin wa akhrijni da sirkin waj'al li min ladunka sultanan nasira Allah madaukakin sarki yace waj'al li min ladunka sultanan a kalmar sultan da ta zo a cikin wannan ayar ita ma malamai sun sha bamban wajen me ake nufi da sultan ana wasu suka ce Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya roki wato sultan hujja bayyana wadda za ta zama mai taimakonsa wajen turmujewa hancin abokan gaba da suka zo da wata da'awa ba ta gaskiya ba wato Allah madaukakin sarki yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaba da roƙon Allah ya bashi hujja wato anan sultan ana nufin hujja bayyana ya zama na cewa duk kiran da manzon Allah yake yi to Allah madaukakin bashi hujja wanda zai iya isar da sako kuma sakon ya zama ya gamsar da wanda aka isar da su wanda za ta taimake shi wajen isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala wasu malamai suka ce sultan ana nuhun wato wani karfi na shugabanci ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah madaukakin sarki ya ba shi wani karfi na shugabanci wanda zai taimake shi wajen isar da sakon Allah saboda da yawa wanda Allah madaukake ba shi karfin fada a jinan mulki na shugabanci to yana iya yin aikin da mai wa'azi ba zai yi ba zaka shekara goma kana wa'azi wa mutane ku yi kaza ku bar kaza ba su bari ba ba su yi ba amma idan shugaba ne wanda Allah madaukaki ba shi shugabanci yana zuwa in yayi tsawa yace a bari sai kowa ya dage hannunsa ya bari domin shi shugabanci yana daga cikin abin da ke daidaita mutane Allah madaukakin sarki yana daidaita mutane da abu guda biyu yana daidaita su da ayoyi da wa'azi yana shiryar da mutane sannan kuma Allah madaukakin yana daidaita lamuran mutane da shugabanni idan Allah madaukakin sarki ya ba da shugabanni ya ba mutane shugabanni na gari sai ya zama suna tsawatarwa suna hana su abin da bai dace ba shi yasa ingantaccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce inna Allah la yaz'u bi sultani ma la yaz'u bi qur'an Allah maɗaukakin sarki yana hana abu da shugaba abinda baya hanawa da alkurani za a zo a karanta mutane aya a ja musu aya a fasa musu a ja musu hadisan manzan Allah a hana musu amma ba su bari ba amma lokacin da shugaba ya zoce a bari dole kowa zai bari saboda yana tsoron kar a masa hukunci kar a masa hukuma to suka ce abinda ake nufin sultan ana hana nufin wato karfin shugabanci Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana umartar sai da samu wani wato karfin shugabanci wanda zai danga tursasa mutane akan bin Allah tabaraka ta'ala ya ana su tarewa da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama domin magiya addinin musulunci kullum kokari suke yi su sha gaban addinin musulunci kar ya kai inda wato ba sa so ya kai su tare nan su toshe wannan kofar su toshe waccan kofar duk inda su ga addinin musulunci zai bulla sai su toshe to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukake ya ce masa ya roki Allah ya bashi wani karfi na faɗa a ci wanda ba zai zai hana mutane tarewa da awar musulunci to shi ne faɗin Allah madaukakin sarki waje allimi ladunka sulbanan nasira duka zai iya shiga cikin wannan wato ayar ko ya zama hujja bayyananniya wanda za ta rinka gamsar da mutane sakon da ake isarwa ko kuma ya zama wani karfi na shugabanci wanda zai rinka sa mutane dole su bar da'awar musulunci ta kai inda Allah madaukake ga dama ta kai ba su tare ta ba duk wannan yana daga cikin fadin ma'anar waja'al limin ladunka subhanan nasira sai Allah ya ce kul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil kuma ka gaya musu har yanzu gaskiya ba ta zo kuma ƙarya ta gushe nan ma malamai sun yi tafassara da yawa akan alhaku da albatil da suka zo nan wasu suka ce alhaqqu alquran a shirku wato alkur'ani ya zo shirka ta gushe wasu suka ce alhaku al'islam albatilu a shaitan wato musulunci ya zo na haka karyar shaidan ta kare malamai sun yi ta fassara daban-daban amma duk ba ta fita daga ce ma'anar ayar ba idan ka ɗauki alhaku alkur'ani alhaku ne manzan Allah alhaku ne sannan idan ka ɗauki albatilu shirka albatilu ne shaidan albatilu ne gumaka albatilu ne duka zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da littafin allah alkur'ani ya sa wannan ƙaryar ta kau duk da cewa ita ƙaryar ana ganin da tana nan amma kuma sunanta ta kau saboda me saboda irin bayyananun hujjoji da alkur'ani ya zo da su ya sa mutane ko da suna bin wannan karyar to suna bin ta ne bisa son zuciya amma sun san cewa wannan wato bataccen abu ne ba abu ne wanda ke daidai ba duk lokacin da al'amari ya zama a fili mutane suka gane cewa ba daidai ba ne to wannan abin ko yana nan ma ya zama baya da sunansa baya nan da haka shi sa alqur'ani yace ga gaya musu ja alhaqu wa zahaqa albatilu inna albatila kana zuhuka. kuma isa makarya bai gushewa ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga garin makka ya shiga garin makka da yaki aka yi fatahu makka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je dakin kaba dakin kaba yana cike da gumaka ɗakin kaba yana cike da gumaka har 360 mabambantan gumaka da ake musu bauta a cikin ɗakin kaba guda 360 dukkan su gumaka ne haka annabi sallallahu alaihi sallama ya ringa bin su yana fada musu ja alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa manzon Allah yana nuna su da yatsa yana ja alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa sai ga goma kan nan suna faduwa manzo Allah yana karantawa ja'al haqqu wa zahaqa al-batil innal batil kana zahuqa goma kan kawai sai suna faduwa manzo Allah ba taba su yi ba yana nuna su da yatsa yana karanta ja'al haqqu wa zahaqa batil amma goma ka suna faduwa suna faduwa a cikin dakin Kaaba haka ya faru lokacin da aka yi fatahu Makka haka al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi haka al-Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ishara zuwa ga waɗannan gumaka wata riwaya ta ce da wani ishe ne a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ishara zuwa ga waɗannan gumaka yana fadin za'al haqq wa zahaqal batil inda al-batil kana zahuqa waɗannan gumaka suna faduwa suna faduwa a karkashin wannan ayar al-Imam al-Qurtubi rahimahullah yana cewa gumakan nan da kuɗi aka yi su wahala aka sha aka bata lokaci aka nemi wasu sinadarai kala-kala daban-daban aka har hada su amma da yake barna ce sai aka gusar da su duka aka rushe su aka fitar da su ga dakin kaba ya ce wannan dalilin ne ke nuna cewa ita barna idan mutum ya samu dama akan ta gusar da ita yake yi sai yake cewa dukkan wani abin da aka san cewa haramun ne a musulunci in an san wannan abun haramun ne a musulunci to wajibi ne mutumin da ya samu ikon kawar da su ya kawar da su idan aka ce wannan shugaba ne mutane suna saba wa Allah madaukakin sarki da wasu abubuwa waɗannan abubuwan da kuɗi aka saye su suna kaɗe-kaɗe da raye-raye da bige-bige waɗanda suke na saba wa Allah ta baraka wa ta'ala to ya halatta shugaba waɗannan abubuwan duk da cewa da kuɗi aka saye su a tattara da ganguna da kalangu da jita da algeta da goge da garaya da wai duka a tattara su a halakar da su duk da cewa kuɗi ne dukiya ne amma ya halatta a gusar da su saboda barna ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gusar da gumaka a cikin dakin kaba duk da cewa kuɗi aka kashe aka yi su kaga wannan yana nuna wato shi musulunci so yake yi duk lokacin da shugaba ya samu shugabanci to ya sa mutane su ba Allah Shi ne ma'anan Allah madaukakin sarki yana sa mutane su bi Allah irin da shugabanci irin yadda mutane ba sa bi ma da alkur'ani ne ma'anan fadin Allah madaukakin sarki لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز الله ملوك جسر كيتي حقيقة من أيكم من ذنمه da bayyanan hujjoji mun aiko su da bayyanar hujjoji daga arsala rusula bil bayyinat wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizan kuma muka saukar musu da littafi da kuma adalci li yaquma nasu bil qisti dan mutane su zai su adalci wa kansu to an ba wa manzanni littafi an wajabta wa mutane su adalci su manzanni karanta littafi na aikin su sai Allah ya ce wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid kuma mun saukar da karfi fihi ba'sun shadid a cikin wannan karfin akwai wato karfi wanda yake mai tsanani wanda wannan karfin shine yake gusar da barnar da bata gushe da wa'azi ba idan an yi mutum wa'azi an masa wa'azi ya kiye bari to je a gusar da shi da karfi haka ake yi shi yasa muke yabawa a bangarori da yawa na shari'a musamman a wasu jihohi na Najeriya da muke taje suna shelanta wasu abubuwa da ake na banala na lalacewa tarbiyya da ake abubuwa suna hanawa wannan daga cikin aikin da shugaba ya kamata yi da annabi sallallahu alaihi sallama ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku makiyaya ne kuma za a tambaye ku abin da aka ba ku kiwo shugaban da ya bari ana saban Allah a jiharsa ko a local government dinsa ko a yankin da yake shugabanci kuma yana da damar da bai hana wannan fa bai kiyaye abin da Allah madaukaki ba shi kiyaye ba ko mun sani waɗannan jihohin namu da yawa daga cikin su arewacin Najeriya yarda aka yi aka kafa hukuma ta shari'ar musulunci aka yi shelanta cewa an yadda za a yi shari'ar musulunci a jihohi da aka wanda bai yadda ya zauna a cikin jihar karkashin shari'ar musulunci ba sai kuma wata jiha arzullahi ya in baka yadda ka zauna kasar musulunci ba sai ka koma kasar kafinci ka rayu idan baka yadda ka zauna kasar da ake yin shari'a ba sai ka fita ka je ka koma inda ba a shari'a ka je ka rayu amma wajibi ne shugabanni su sani dukkan jihohin da aka yadda za a implementin din shari'a to haramun ne kuma su rinka bari ana saba wa Allah madaukakin sarki shi yasa muke yaban waɗannan hukumomi da suke wannan yankuri kirin wannan abubuwa da ake abubuwa wani Moses day wani Fathers day wani Fulani day wani kauyawa day wani iskanci day da shashanci day ina ga kafirci day ne kawai ya bai ba amma duk wani dai an kare shi zaka samu cewa ba abin da ake shi shedara sai shaɗanci ake yi to ya kamata hukuma ta ninka shiga tana lantar da mutane akan wannan abu don irin waɗannan abin da ake na sabon Allah da ake abu kukuwa wallahi yana daga cikin abin da ke sa Allah ya kwashe albarka a cikin auratayyar idan ana so aure ya albarka to sai ayi kokari abin karin abin dokar Allah madaukakin sai shi kinsa to kaga mutane tunda an zuwa abi ba sa ji an musu ayoyin alkur'ani ba su ji ba hadisan manzon Allah ba su ji ba to shugabanni kuma sai su zare bulala su dazabtar da su su musu hukunci su hana da karfin shi ne amfanin shugabanci to shi ne nan al kudu al ke cewa wannan yana nuna halarci shugaba ya kawar da wannan abin ko da yana ganin cewa dukiya ne suka ce sai dai idan abin da idan an lalata shi an canza masa shi ba za a yi amfani da shi to ba za a lalata shi gaba ɗaya ba sai a canza shi ta yadda za a yi amfani wa mutane yanzu ka san aka tara kalangu da yawa idan zai yi makamashin wuta sai a ba mutane su je su tuwo da shi ayi sai a kai a sa a murhu sai a yi amfani da shi a wajen tuwo suka ce idan gumaka ne za a rushe su idan aka ga cewa Gol ne da azurfa to kaga waɗannan dukiya ne mai yawan gaske sai a lalata su daga siffar gunki sai a mai da su Gol, wanda za a narkar da shi a yi amfani da shi mutane su amfana da shi ta da shira ta yadda an fahimta ko su duk wani abin da aka samu wanda aka mutane suke barna da shafe kamata a yi haka sai dan Umar radiyallahu ta'ala yake a lokacin sa baya yadda da wata barna face sai ya kawar da ita kamar yadda ya koya daga wajen Annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا نعم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا je ka tunda ka fara وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوفا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا نعم الله مدعوك جنسر كيسيتي وننزل من القرآن muna saukarwa alƙur'ani ma huwa shifa'un wanda yake shi waraka ne wa rahmatun kuma jin kai ne lil mumini daga masu imani Allah ka sanya mu cikin su wala yazidu adh-dhalimina ba abinda yake karawa azzalumai da suke kafirci illa khasara sai hasara Allah ka kiyaye mu da hasara duniya da lahira anan Allah madaukakin sarki yana fada yana cewa wa nunazzilu min alqur'ani kamar yadda jumhurul qurra suke karantawa cikin makaranta akwai wanda suka karanta wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil duka tabbatattun girawoyi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibnu amir hishami haka yake karantawa wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin sauran makaranta kuma wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah ya ce muna saukarwa alkur'ani min dinnan malaman tafsiri da yawa daga cikinsu sun nassanta cewa wannan min din ba ta da iziyya ba ce a'a li bayanin jinsi ne ai wa nunazzilu ma huwa shifaa'un min alqur'ani muna saukar da abinda yake wato waraka ne na alkur'ani shi alkur'anin kansa gaba ɗayansa ne Allah madaukakin sarki ce waraka ne wa rahmatul lil mu'minina kuma jin kai ne ga masu alkur'ani Allah madaukakin sarki ya kira shi waraka ba wuri ɗaya ba a cikin alkur'ani qul huwa lil amanu hudan wa shifaa'un ka faɗa musu shi alkur'ani wato shiriya ce ga waɗanda suke masu imani wa shifa'un kuma waraka ne kaga alkur'ani waraka ne to amma malamai sun tattauna anan me ake nufi da cewa alkur'ani waraka ne wasu suka ce ana nufin waraka ne daga cututtukan zuciya ba wai ana nufin waraka daga cikin wato cututtukan ciki ba domin Allah madaukakin sarki bai saukar da alkur'ani a matsayin magani ba ya saukar da alkur'ani ne dan a wa'azantu a gargadantu afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha shin ba za su tadabbur ba kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wal yatafakkaru ulul albab kaga alqur'ani an saukar da shi ne liyadabbaru ayati dan mutane su tuntuntuni akan ayoyinsa wato shi alqur'ani waɗannan malaman suka ce ba a saukar da shi dan yin magani daga cikin cututtukan da suke samun mutane a jikinsu ba an saukar da shi dan ya zama wato magani daga cututtukan zuciya an gane ko shine Allah madaukakin sarki yace wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un al-imam ibn kathir rahimahullah tabaaraka wa ta'ala yace yudhibu ma fi al-qulubi min amrad min shakk wa nifaq wa shirk wa zayg wa mayl fal-qur'an yashfi min dhalika kullahu al-imam ibn kathir yake cewa shi al-qur'ani yana tafiyar da abin da ke cikin zukata na cututtuka ne ya fitar ya kore wa mutum kokwanto, ya cire wa mutum munafurci ya cire wa mutum shirka ya cire masa karkata ga abin da yake ba gaskiya ba ya ce alkur'ani yana warkar da wannan gaba daya kenan wannan ma'anar tana nuna cewa alkur'ani waraka sai daga a cikin dukkan zuciya za ta warkar da zuciya daga kafirci zuwa imani daga shirka zuwa tauhidi daga munafurci zuwa gaskiya ta warkar da mutum daga ciwon hassada da gaba da keta zuwa ga tausayi da za ta sanya a cikin zuciyarsa da soyayya tsakaninsa da masu imani to suka ce irin waɗannan cututtukan na zuciya shine Allah madaukaki sarki yake nufi da wa nunassiru min alqur'ani ma huwa wasu malamai suka ce alkur'ani duk da cewa waraka ne daga cikin cututtukan zuciya kuma asali abin da yasa ya sauka ya sauka ne dan yayi waraka daga cikin wado daga cututtukan zuciya irin wanda muka ambata amma kuma dalilai sun tabbatar da cewa yakan zama waraka ma ga cututtukan jiki duk da cewa asali yana magani ne daga cikin cututtukan zuciya amma kuma yana waraka a cikin cututtukan da suke samun jikin dan adam wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wannan ma'ana wato za zama ta hade yana maganin cututtukan da suke na zuciya kuma yana maganin cututtukan da suke jikin jiki ma an fahimta ko kenan sai zama ta haɗe dukkan abun guda biyu wannan kuma dalilai cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam suna tabbatar da wannan kamar yadda qur'ani ya tabbata cewa waraka ne daga cikin cututtukan zuciya to haka kuma dalilai suka nuna cewa yana iya zama waraka daga cikin cututtukan da suke iya samun jikin dan adam ya tabbata cewa ingantaccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi rukuya da alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama an yi masa rukuya da alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama an ba shi labarin waɗanda suka yi rukuya da alkur'ani ko manzan Allah ya ce da suka yi ne wannan yake nuna alkur'ani yakan yi zama waraka daga cikin cututtukan zuciya shi yasa har annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da wasu daga cikin sahabbansa suka yi tafiya a hadisin na sai bukhari waɗanda suka je wani gari suka nemi a karɓi bakuncinsu amma aka ki karɓan su amma suna cikin garin ba su fita ba sai aka samu wata matsala sarkin wannan gari sai aka samu wato cuta tare da shi ludik wato aka sare shi kamar ka ce wani maciji ya sari mutum ko wani abu mai sara ya sari mutum sai ya haɗu da wani tsautsayi shi wannan sarki ana ta neman magani ba a samu ba sai aka tambayi waɗannan baƙi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hal minkum raqib a cikin ku akwai mai magani ne wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kawai sai ya tare radu da ka bai taba yin magani ba shi ba mai magani ba amma da aka tambaya aka ce akwai mai magani shi goye ce ne yin akwai akwai mai magani amma ba zan muku magani ba sai mun yi lada da ku aka yi lada za a bashi wani yanki na dabbobi za a bashi wani kaso na tubaki da awaki akan yayi magani yayi magani kuma ya takarkara kawai ya karanta masa fatiha suratul fatiha ya karanta masa cikin yardar Allah subhanahu ta'ala kuma wannan sai warki to sai kuma magana ta koma kan dabbobin da aka ba su shin ya halatta mutum yayi rukuya yayi tofi yayi addu'a da ayoyin alqur'ani kuma a biya shi sai matsala ta zama matsala suka je suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama aka tambaye shi ga abin da ya faru ga abin da ya faru annabi alaihi salatu wasallam ya ce ni ma idan akwai saura kusan mun kusan mun nima daga cikin naman dabbobin da aka baku wa ma adraka anna harquya manzo Allah ya ce wa ya ga maka ana ruqya da ita har manzo Allah tambaye sai ke wa ya gaya masa ya aka ya sani kenan tabbas suna yi amma abun tambayen shine wa ya sanar da kai ta yaya ka sani wannan yake nuna cewa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da abin da kai shi kaga alqur'ani yakan zama mai waraka daga cikin cututtukan jiki da suke samu mutu shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake rashin lafiya na na Aisha radiyallahu anha tana masa ne da alqur'ani tana karanta suratul falaki da suratul nas sai ta tofa a jikin hannun manzan Allah sallallahu ita take karantawa amma saboda albarkar hannun manzan Allah alaihi salatu sai ta kama hannun manzan Allah in ta sai ta karanta akan hannun manzan Allah sai ta rinka shafawa da hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mai yin karatu amma tana tofawa ne a hannun annabi alaihi salatu wasalam kuma tana shafawa a jikin annabi da hannun annabi alaihi salatu wasalam wannan abin da take gida ba daidai bane da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba an fahimta ko da haka alkur'ani shifa ne wato shifa waraka daga ciwon da ya samu kamar yadda kuma alkur'ani tsari ne kariya ne domin za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da abubuwa da ake karanta don neman tsari idan za ka yi bacci manzo Allah ya karanta a karanta falaki da nasi a shafa a jiki kariya ne manzo Allah ya karanta da a karanta amanar rasulu idan mutum na yi bacci jama'a yake wanda ya karanta ta isar masa manzo Allah ya karanta da a karanta ayatul kursi idan mutum zai bacci duk wannan yana daga cikin abin da manzo Allah ya karantar da yake nuna cewa alqur'ani rigakafi ne sannan kuma alqur'ani magani ne mai warkarwa daga cutar da ta samu mutum illa iyaka tasirin yana da alaka da imanin mutum daga sa ko shakka babu zaka ga cewa wani zai yi addu'a da ayon alkur'ani kuma a samu waraka wani kuma yi ba a samu waraka ba zai iya zama jarrabawa daga Allah madaukakin sarki ka yin baka samu waraka ba zai iya zama kuma wato gwargwadon nagartarka ne bai kai yadda abin zai yi tasirin da shi wancan yayi ba komi yana yin tasiri gwargwadon yadda mutumin shi yake tsakanin da ubangijinsa za mu ga in muna karanta abinda aka samu na magabatan wannan al'ummar yanzu yadda ake rukuya galibi saboda ma yadda mutane suka dauka in an ce rukuya sai su dauka kawai rukuya kawai shine ayi wa aljanu a'a ita an ce rukuya ana nufin dukkan wani addu'a da za a yi saboda warkarwa daga wata cuta duk rukuya ne ba sai aljaki ba ciwon kai a'a ciwon wani yatsa ko ciwon kaza ko ciwon kaza ya samu mutum yayi addu'a du'a na ce da shi rukuya amma mutane sai suka dauka kawai shirya aljanu kawai shirya rukuya a shi ma yana daga cikin abin da ake rukuya an samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi an samu a cikin magabata suna yi amma tasirin abin yana da alaka da shi abin da wato shi mai karatu gwargwadon tasirin abin gwargwadon yadda mutum yi da alaka da ubangiji ta'ala an fahimta ko da aka ga cewa idan mutum makusanci ne ga Allah madaukakin sarki yanzu nan zai yi amince ga yanzu abin yayi tasiri amma wani kuma sai ya ce goma sai abu bai tasiri ba sai ga bai tasiri ba al-imamu ahmad ibn hanbal Allah ya cika da rahama abinda aka nagalto lokacin yana yin rukuya idan an zo da wani mutum wanda ba shi da lafiya na masa rukuya haka nan kuma idan aljani ne ma ya shafi mutum yana masa rukuya kuma aljanin ya tafi idan Allah har ta kai al-Imam zuwa yake a gaya masa a ce masa wane aljani ya kama shi aljani ya shafe shi al yakan aika yace ku je ku ce wa aljanin inji Ahmad ibn Hanbal aljanin ya fita aika wa yake kuma idan aka zo aka ce in ji wane ka fita aljanin sai fita Kada saboda wato kyakkyawar alaka da yake da shi da ubangijinsa amma an ce lokacin da imamu ahmad ibn hanbal ya rasu sai aka zo wajen wani almajirin sa aka ce to da imamu ahmad ne ake zuwa a gaya masa aljani ya shafi wani yanzu kuma baya nan yanzu kuma sai ku ne almajiransa sai ce to ku je ku ce in ji ni wani almajirin ahmadu dan hanbali ku ce wa aljani in ji ni ya fita a jikin wannan mara lafiyar da aka je aka biya wa aljani aka ce in ji wani almajirin imamu ahmad ya ce ka fita a jikin wannan mutumin sai ya ce ku je ku ce masa ba zan fita ba kaga wannan yana nuna mai tasiri wato abin yana da alakar alakar mutum da sa. abin da wani zai yi yayi wani ko ba zai yi ba lokacin da ake cewa alkur'ani waraka ne ba fa cewa ake yi mutane kuma kan su asibiti ba ba ba bane wannan domin za mu ga a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai likitoci na irin wannan zamanin akwai magunguna irin na wannan zamanin ana yi don haka cewa alkur'ani waraka ne ba shi yake nuna cewa kuma wai ba za ka yi magani ba don wani ciwon hiv ne same shi da aka ce masa ai nonon rakumi da fitarar rakumi an samu a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna magani nan kawai shi zai ce ba zai sake shan maganin HIV ba kawai ya rika shan da ragumi da da ragumi shi wai tsanani karshe ya zama shi ne a ajalinsa to kaga wannan bai fahimci sakon ba ai ba cewa ake yi alkur'ani waraka ba ta nufin cewa kuma shi kenan duk wani magani da ake na yau na zamanin likitoci da ya kawo na bincike cika shi ba za ka yi ba domin a lokacin manzan Allah da alkur'ani yake sauka ma manzan Allah yana raye a cikin mutane ana yin lihaki da shi ana yi har cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda suke bada magani irin magani na gargajiya su a wancan zamanin da haka ba daidai ba ne don an ce Al-Qur'ani waraka ne shikenan sai ka ce kawai kai iya shi za ka tsaya duk wani maganin da ya bayyana maka ba za ka yi ba wannan baya daga cikin karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. domin da a ce haka ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin bai bari ana yin wani magani ba da sai ce kawai iya alqur'ani za ka yi amma hadari ne mai girman gaske kuma ka rika zuwa saboda kwarewarka a aikin likitanci da bokonka da zamanancinka sai ka ce kuma duk rukuya da ake yi ba daidai ba ne ko ka ce duk rukuya da ake ba ta aiki ko duk rukuya da ake ba za ta yi tasiri ba wannan yana daga cikin ƙaryata abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana da hadarin gaske karkashin wannan ayar za ku ga malamai suna kawowa wato irin tajriba da suke da ita gogewa da suke da ita da irin abubuwan da aka yi da alkur'ani kuma aka samu waraka da irin Allah tabaraka ta'ala inda za ka karanta tafsirin al-Imam al-Qurtubi rahimahullah yayi ta kawowa manganun malamai da irin abubuwan da su suka gwada na ayoyin alkur'ani suka ga kuma waraka sun yi amfani da shi kuma sun ga waraka kenan yana daga cikin fadin Allah madaukakin sarki wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina dan haka alqur'ani yakan iya zama waraka ga wanda Allah madaukake ga dama kan shi a cikin cututtukan da ake samu na jiki ana yin magani da alqur'ani ta hanyar tofawa a tofa ayoyin alqur'ani a cikin ruwa kuma a sha ko a tofa ayoyin alkur'ani a cikin ruwa a wanke jiki da su duk yana daga cikin abin da aka samu daga magabata sanayi kuma ana samun waraka da izinin Allah ta baraka ta'ala abin da ne ake so shine ya zama na cewa mutum ya yi imani da shi yana daga cin abin da ya wajaba mai yin wannan ya kiyaye lokacin da zai yi rukuya da alkur'ani to kada ya zama na cewa ya hada alkur'ani da wata mashala kare haka daga cikin sharadin da malamai suke cewa na rukuya ya zama da cewa da alkur'ani kuma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama khalisa ya zama min alkitabi was sunnati khalisatan ya zama da ayoyin Alkur'ani ne da abin da ya zo daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sunayen Allah da sifofin Allah kuma ya zama su kadai ba tare da zo an hada su da turkulle ba idan aka baka wata addu'a aka ce wannan addu'ar gashi nan in ka je ka tofa in kana ciwon ciki kashi ka tofa ka sha amma sai ka ji ayar alkur'ani ne amma sai aka hada da wani surkulle na wani yare la'alla ma ba larabci bane aka hada maka da wani surkulle wani kulumboto to wannan haramun ne karka yi dole ya zama da cewa abin da za a karanta alkur'ani ai sharadi ma malamai suka ce ruqya dole duk abin da za a karanta na ruqya ya zama da larabci ne ake ba a samu magabata suna yin rukuya da wani abu ba da harshe ba da haka ba a daukan ayar alkur'ani a faɗi fassarar ta a tofa a cikin ruwa a sha bayan haka sai dai shi alkur'ani za a karanta ayar alkur'ani ake karantawa domin tasirin abun yana da alaƙa da lafazin da Allah madaukake saukar lokacin da ka zo ka fassara to ka fitar da shi daga cikin lafazin da Allah madaukake saukar domin shi alqur'ani yadda kake karanta shi nan haka ya sauka lafazin wa ma'anan daga Allah subhanahu wataala da lafazin sa da ma'anar sa haka ya sauka daga wajen ubangiji to lafazin da ya sauka daga wajen Allah yana da tasiri wajen karban wannan abin da zaka yi da haka suka ce wajibi ne ya zama da cewa alkur'ani ne ko kuma wasu siffofi da sunayen Allah da suka zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya zama dole da larabci ne kuma ya zama ba hada shi da wani surkulle ba in an hada da wani surkulle to ya fita daga cikin abin da shari'ar musulunci zai da aisha rubuya amma aka baka rubuya sai ka ji cewa wani sunayen aljanu ne ko da larabci aka hada maka da shi amma sai kaji wani sunayen aljanu ne irin wanda matsabbata suke bayarwa to baya da cikin abin da ya halatta kai rubuya da shi jama'a ayoyin alqur'ani sun ishe mu alqur'ani ya ishe mu da dukkan abin da zamu yi na addu'a mu tsaya akan ayoyin alqur'ani wallahi ya isar mana ba sai an shiga wani kulle wani kulumboto da wani tattabaru ba Wani وننزل mako shifa'un wa هو شفاء ورحمة للمؤمنين da يزيد na illa kasara. daga cikin abin da malamai suke tattaunawa karkashin wannan ayar ta hanyar neman waraka da alkur'ani suna tattaunawa akan abubuwa guda biyu bayan rukuya abu na farko shine yin laya da alkur'ani mutum ya ɗauki wata ayar alkur'ani ya rubuta ta ya naɗe ta ya rataya ta saboda neman kariya daga wajen Allah madaukakin sarki wannan yana daga cin abin da malamai suke sabani a kansa wasu hmm. malamai suna cewa in dai alkur'ani ne zalla to ya halatta a yi wasu malamai suna cewa bai halatta ba abdullahi dan mas'udin da almajiransa suna daga cikin waɗanda suke tsananta a wannan babin su suna ganin cewa saddu zari'a kawai shine a toshe kofar kar a bude kofar domin kofa ce wannan aka bude ta to ba a san karshen ta ba wani zai fake da wannan kuma ya rinka shigar da wasu abubuwan da ba su halatta ba amma cikin malamai a akwai da suke ganin cewa ya halatta ayi cikin magabata na kwarai al Malik ibn Anas yana daga cikin wanda yake ganin cewa babu laifi za a iya laya in har da alkur'ani ne kadai a rataya dan neman tsari daga Allah subhanahu wataala ko dan neman waraka kamar mutum kansa yana ciwo sai ya rubuta wata ayar alkur'ani ya nade sai ya daura akan dan neman waraka shi Imam Malik yana ganin cewa babu laifi dan ayi wannan an fahimta ko abu na biyu da suka yi sabani har yanzu a rubuta ayar alkur'ani a rubuta ta da tawada sannan a wanke a sha saboda wani ciwo da yake damun mutum shi ma yana daga cin abin da wasu malamai suka halatta wasu malamai kuma suka karhanta suka ce baka ruhi an samu cikin malamai kamar an ruwanto daga abdullahi dan abbasin radiyallahu ta'ala ana cewa shi yana daga cikin waɗanda yake bada fatawar za a iya yi akan wasu wasu wurare da ya fada kamar lokacin da mace ke na kuda an ruwaito cewa ya ce za a iya rubuta wasu ayan alkur'ani a sha dan neman Allah da kuke kawo wannan nakuda cikin sauki to da wannan da yawa daga cikin malamai suka kafa hujja akan cewa ya halatta a rubuta ayar alkur'ani a sha dan neman waraka daga wani ciwo lajnatul da'ima lil ifta karkashin wannan ita ma da wannan dalilin da wasu ta kafa hujja da cewa ya halatta ayi in ba na manta ba yana daga shi fatawar shek abubakar mahmud gumi rahimahullahu tabaraka ta'ala shi ma yana ganin cewa za a iya yi musamman karkashin ah, ka annahum yawma yarawna alamiyal basu illa ashiyatan aw duhaha ya kawo asafin abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala masu wannan wajibi ne suke a da magabata suke faɗa duk abin da ka yi ya zama alkurani ne kadai ba tare da ka hada shi da wani sukulle ba kuma ya zama na cewa neman waraka ne daga ciwo ba a yin amfani da alkur'ani wajen neman farin jini dan shi ba ciwo ba ne ballantana a ce bai warki duk wanda ya yi magani ya rubuta alkur'ani ko ya yi laya ko ya yi guru ko ya rubuta ya sha dan ya nemi farin jini wannan yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki bai yarda da shi ba abin da ya sa kuma ce bai da shi ba saboda farin jini ai kaman wani nau'i ne na kulla soyayya tsakaninka da waɗanda ba sa son ka wanda baya son ka da sai dawo yana son ka wanda kuma yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nasanta inna ruqa wat tama'ima wat tiwala tashirku at tiwala shine hada kauna abin da zaka yi wanda baya son kai dawo yana son ka mace ba ta son mutum sai a je a yi ta dawo tana son sa ko ko miji baya son mata sai a je a yi dan matar ta kuma tana son sa abin da ake ce masa tiwala wato hada kauna wannan haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shirka ne dan haka ko da alqur'ani kai ka rubuta wata ayar alqur'ani dan neman wato soyayya tsakaninka da wani kuma galibi irin wannan ba a rubuta ayar ita kadai sai an hada da shirbe sai an hada da ta ko dai a ce idan an zo rubutawa akwai wasu haruwa da za a za su yi manya-manya sai a sa sunan saurayi da budurwa ko a sa sunan mata da miji in ana so su haɗu sai a yi haka to duk yana daga cin abin da ake yi to irin wannan yana daga cikin abin da yake cewa ce yana daga cikin abin da manzo Allah ya hana a ciwa la kenan ya zama da cewa an hada kauna kamar yadda raba kauna yake haramun to haka kuma kokarin hada kauna ta hanyar yin siddabaru ko ta hanyar yin amfani da wasu ayoyin alqur'ani wannan duk yana daga cikin abin da ke baya halatta amma su wayancan malaman abin da suke halattawa shine ya zama da cewa ayar alkur'ani ne aka rubuta aka wanke dan ana fama da wani ciwo ana neman waraka a Allah subhanahu wataala to waɗannan malaman suna ganin cewa babu laifi da wannan yake nuna kenan ya kamata mutane su yi takatsantsan duk abin da ya zama na cewa a magabata sun yi sabani a kansa to baka zuwa ka bid'antar da mai yi ko ka shirkantar da shi mai yi ka ce masa mushriki in ka ce mai yi mushriki ne alhali imam malik ya ce ya halatta yanzu kana nufin imam malik mushriki ne kenan kana nufin haka cikin tabi'ai ma akwai da yawa suka ce halal ne ayi in ka ce masu yi mushrikai ne kenan kana nufin zuwa mushrikai ne magana kana da hadarin gaske amma dai wajibi ne zama taka tsantsan makaranta abdullahi dan mas'udi su suna tarewa ne saddu zariya suka ce su suna ganin cewa gudu kofa ne zuwa ga wasu su tafi zuwa ga barna وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله ما دوكا كسر كيتي شكما القرآن رحماني غاسي إيماني wato alkur'ani rahama ce da Allah ya keɓance ta ta musamman ga masu imani duk da cewa Alƙur'ani rahamar da Allah madaukake zo yi to alkur'ani wani lokacin hakan hakan ta shafi wanda ba mai imanin ba domin sababin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama da yawa waɗanda ba su imani da shi ba sun samu moriya sun samu ta goma shi daga irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi to amma da yake da yawa daga cikin kafirai abinda wato suke samu shine hasara ne ko da sun samu wani amfani a duniya amma da yake ba za su samu kyakkyawan makoma a lahira ba to hasara ce gare shi. shi yasa sai Allah madaukaki sarki yace wala yazidu zalimina illa kasara ba abin da yake kara wa azzalumai azzalimina anan ana nufin alkafirina waɗanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki suka zalunci kansu suka kafirce wa Allah suka ki imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da su su fa waɗannan babu abin da alqur'ani zai kara musu sai hasara hasara shine Allah madaukakin sarki ce wala yazidu zalimina illa khasara kamar yadda yace qurbu lil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minu fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunaduna min makanin bayi shi alqur'ani shiriya ne ga masu imani kuma waraka ne gare su wal ladina la yu'minu fi adanihim waqrun amma wanda ba su imani ba a cikin zukatansu a cikin wato jinsu akwai wani nauyi wa huwa kuma alkur'ani makanta ne gare su ulaika yunaduna min makanin ba'id irin waɗannan ana kiran su daga wuri wanda yake manisanci saboda Alƙur'ani su yana ƙara nisan nisanta su da Allah ne domin duk lokacin da wata aya ta sauka suka kafurce mata sun ƙara nisa ga Allah madaukakin sarki haka ma Allah madaukakin sarki yace wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون آية القرآن إذا سنسوكا توسنا قال إيماني نوما في إيماني أما وأن دبا ما في إيماني بكما Allah madaukakin sarki yace da yake su su akwai cuta fazadatum rijsan ila dizihim ayan alqur'ani idan sun sauka sai su kara musu cuta akan cutar da suke da ita wa matu wa hum kafiruna su mutu suna kafirci wannan yana daga cikin abin da bai nuna mana wato asalin warakar da ake magana a alkur'ani waraka ce ta cututtukan zuciya shi waraka na cututtukan jiki ba ita ce asali ba wannan wato wani wata ribar kafa ne amma asali alkur'ani waraka ne daga cikin cututtukan zuciya shi yasa da yace ah, wani nuzulu min alkur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina sai yace wala yazidu adh-dhalimin illa khasara domin alkur'ani hasara ne ga waɗanda suka kafirce masa ba su imani da shi ba abin da ke nuna ana maganan waraka ce ta cututtuka zuciya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa alqur'ani ya zama mana waraka daga cikin dukkan cututtukan zuciya Allah ya ƙara mana imani da shi ya ba mu ikon fahimtar sa da kuma aiki da shi abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh